da 'ya'ya an yi bayanin cewa in ba a kan wajibi ne ba babu wajabcin daidaitawa ya za mu yi tawilin hadisin Numan ibn bashi ai ko shi malamai sun tattauna kan kansa. Imam Ibn Hajar shi da ya kawo fuskoki wajen goma a cikin fatul Bari akan me ake nufi da fattaqullaha wa adilu ittaqullaha wa adilu fi auladikum ana nufin abin da ya shafi haƙoƙin na wajibi ne kawai ya shafi ai musu adalci ko ko a hadda abin da ya shafi kyauta domin a cikin malamai akwai masu ganin cewa kyauta ma idan mutum zai mai 'ya'yansu to za a yi da zakari mislu hazzil unsayini ne idan mutum yana da 'ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji to in zai siyo abu ya ba su kyauta namijin na da kaso biyu macen kuma tana da kashi daya. amma dai ƙauli rajihi na mata daban na maza na 'ya'ya daban mata an keɓance abin da yake wajibi a yi adalci a tsakaninsu su ne waɗancan abubuwan da aka lissafa mana guda hudu annafaqatu a sukuna sannan munawa munawaba raba kwana ce ko a Almunawa ba kai eh? ko annobatu duka haka ana cewa dole ne mutum ya raba a yi adalci tsakanin mata akan wannan amma abin da ya zama ba wajibi ba ba waɗancan hudun ba to ba dole ba ne mutum ya adalci a kansu ya daidaita matan an ce al'adulu nan ana nufin taswiya kenan a daidaita a tsakaninsu sannan na biyu su kuma 'ya'ya dukkan wani abu da ya zama hakkin su ne to malamai sun ittifaki akan cewa wajibi ne adalci a kansa shi suka yi saɓani akan abin da ya shafi abin da ya shafi mustahabi ko kuma abin da ya shafi wani abu da mutum zai sa kansa kawai ya musu na ihsani sun yi saɓani a kansa ƙauli rajihi in kawai ihsani na gallewa mutum ya maɗansa to hadisin annu'man ibn bashir radiyallahu anhu ya hana domin kyauta aka mashi annu'manu din babansa bashir ibn sa'ad ya masa annabi sama kuma yace la ashhadu ala daure ko fa ashhadu hadha amma abadi na abin da ya shafi wani yayi abin shi a saka masa wato mukafa'a kenan to anan ba a bukatar magana adalci a ciki wancan yayi jarabawa ya shi ye na ɗaya wancan kuma bai son zuwa ma makarantar saboda a fusata wancan sai ka ba wancan kyauta wancan ka kiba shi wannan ya halasta haka a abin da ya shafi sa su sirgegeniya can can baka ce musu su yi ba sai da ya faru sannan kawai kai bambancinsa da wanda zan faɗi shi kuma ju'uli ka sa musu ju'uli ka sa musu ka ce to duk wanda ya kaza zan bashi kaza to a nan wanda ya shi yake da shi alja'izatu lissabiki ko ba haka aka ce ba wani misali a nahu alja'izatu lisabiki da da kabari wanda ya riga shi zai dau kyauta to su ne haka malamai suka kasa su kenan hudu kenan abin da yake haƙƙi ne na 'ya'ya wajibi ne adalci a tsakanin su kowa a bashi abin da haƙƙin sai hukuk da ake da su haƙƙi na tarbiyya haƙƙi na ɗaukar ilimi duka baki dai wajibi ne a adalci a tsakanin 'ya'ya a nan na biyu kyauta kyauta mutum ya dalla wata kyauta ya ma wani haka nan kawai malamai sun yi saɓani a kai wasu suna ganin ba wajibi ba ne a yi adalci a cikin wasu kuma suna ganin wajibi ne a yi ƙauli wajibi ne a yi saboda wancan hadisin da muka kawo na uku shine wanda ya fi kyautatawa a ci wanda ya wani abin arziki a cikinsu ba tare da ka sanar da su ba saboda ka karfafi wancan shi ma ya taso ya yi ya halasta a rab wannan ba magana adalci a ciki wanda ya shi za a masa sannan na hudu mutum ya sa musu gasa ya faɗa musu kuma ya ce to duk wanda ya kaza zan masa kaza na biyar ɗinsu shi yana koma zuwa ga na farko ne a haƙƙin nasu ma to ba a ce kuma kowa an tashi sai a ce adalci ne kowa in ka tafi za ka je ka siyo sai ka siyo ma kowa yaji goma goma alhali wani yaji biyu zai isai wani yaji uku zai ishe shi wani yaji biyar zai ishe shi wani yaji bakwai zai ishe shi sai a ce ai tun da babban su yaji goma zai sa to shi sauran ma duk sai an ba su yaji goma goma a'a. adalcin da ake bukata shine nagartar kayan su zama iri daya mun gane ai to shine wannan sannan haka a cikin wannan shi ma karatu suke yi wancan yana karanta medicine misali a irin tsarin da ake ciki wancan kuma yana karanta wani kwas ɗin da baya cin kuɗi kamar yadda wancan ke ci daidai gwagwadon su kenan wannan ya je yana medicine likitanci wannan kuma shi kuma wani kwas yake yi wanda bai kai medicine din kashe kuɗi ba to ba za a ce duk kuɗin da aka kashe ma mai medicine shi sai an kashe mishi ba mun gane ya to baya ciki wannan ba adalci ake magana kansa ba sannan kalma al'adlu takan samu wahala wani zubin hannun mutane ba dole bane an ce al'adlu kawai ka ce musayawatun ake nufi wani zubin kalma al'adlu tana zuwa da ma'anar musawa musawa shine daidaito al'adlu kuma wani zubin na zuwa da an yi utsa kullu kullu shakhsin ma yastahiqu a ba kowa abin da ya cancanta a bashi shi ma yana ce masa al'adlu mun gane to shine wannan wannan a takaice dai shine bayanin da ake muna roƙon a kawar mana da wannan shubhar architect ne ko ne aka shi aikin zane plan bayan ya gama ya gama an je site don a fara gini ana cikin haƙin ƙasa sai aka ci karo da tukunya alamar an taɓa birne gawa ko gawawwaki a wurin da aka tambaya babu wani tarihin kasancewar wurin a matsayin makabarta a baya menene matsayar shari'a game da amfani da wannan waɗannan filayen duk fili ya halatta za a yi nabshinsa makabarta ko akwai gawa an sani makabarta ce cikakkiya wasu malamai suka ce shekara ashirin da biyar in an tabbatar da filin na ya kai shekara 125 to ya halatta za a yi nafshinsa nafshi shi ne wato za a iya markaɗa wajen a yi gini daga ciki wasu suka ce hamsin wasu kuma malamai suka ce ɗari wasu kuma suka ce a'a a kalli urfi urfi wato al'adar mutane ta ta hukunta a tambayi dattawan garin a ce me suke tsammani game da ɗabi'ar garu wajajensu kamar shekara nawa ce mutanen da suke waje sun riddige sai su bada amsa to duk amsar da suka ba da ita za a aiki da ita wannan shine kauli rajihi al'adar mutane za a tambaye su a al'adar wannan garin sutari tari a filayen da aka taɓa binne wasu kamar shekara nawa ake ganin gawa ta mutanen garin nan tana kaiwa sai ta riddige shi nan sai a yi so da ka ba wata ka domin babu nassi ba nassi ba ne ya zo cewa ga adadin shekarun amma nan sama da kansa ya yi nafshul makbara. masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina makabarta ce da annabi sama ya zo maganganu biyu ake da su wasu suna cewa fili ne na shanya dabino dabino ne ake shanyawa shine magbat magbajun wajen da ake shanye dabino ya bushe na sahal da suhail waɗanda su yatima timani kana tahta kafalati as'ad ibn zurara radiyallahu anhu wasu kuma suka ce a'a filin makabarta ne malamai wasu suka hada maganganun biyu suka ce tsohuwar makabarta ce daga baya ta zama mallakar su shi ke nan sai ya zama an share wajen an share kabarin sai zama na shanye da binai a wajen da manzana ta sama ya zo kasuwa taguwarsa ta ci gaba da tafiya kowa ya zo za a tsaye da ita manzo mai ce da ruha fa ha ma'amuratu ce ku tsale ta tana tana bin umarnin Allah ne inda ta tsaya nan ne tana zuwa kawai fita ta durkusa a wannan filin manzo sai mai ce hunal manjilu ce nan wajen ne gidanmu yake shi ce na manzo sai mai ce nawa ya filin aka ce ai na yara ne guda biyu da sahal da suhailu su marayu ne suna karkashin wani sahabi da ake daga baya da ake ce masa as'adu ibn zurara annabi su sama ya ce to zai musu musawama suka ce sun ba annabi kyauta annabi su ya ce a su yi musu musawama ya ɗibi kuɗi ya biya su sai aka juyar da wannan wajen ya zama masallaci Ka ga makabarta ce so daga idan waje ya daɗe an tabbatar da cewa gawakin sai rididdige in an ce rididdigewa ba komai ke rididdigewa ba yana iya zuwa a je wani wajen a ga kasusuwa amma kasusuwa me a cikin su za a iya tattara su a musu wajen su na daban so daga ya halarta a nafshul maqbara makabartar da ake tsammanin tsufanta ya kai duk waɗanda suke kwance a cikin ta sun rididdige shine wannan kauli rajihi na malamai so daga babu wasu shekaru a tambaya a ji shekara nawa aka saba yi a garin shi kenan sun ba da cewa makabartar nan ta kai mu matsayin da za a iya markaɗe ta ta zama fili shi kenan ya halasta yi sannan na biyu hujja da ke tabbatar da haka zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu ai ya taɓa ma makbaratu shuhada'i uhud zamanin sayyidina muawiya an ce aikin ruwa za a yi a wajen sai ya zama aka rika ɗiban wakin duk da su ɗiban su aka aka canza musu waje amma misali katon waje ne sai aka kwashe waɗannan sai aka mai da su gefe aka canza musu waje ga wani fili nan kamar ka ce fulot biyu fuloti biyu ko fiye da fuloti biyu a nan ne asalin makabartar to kuma dole hanyar ruwa ko kuma inda ake son a yi ruwa ta nan zai to sai aka tattara sai aka tsallaka gefe guda wasu fulutan kuma aka tattara gawawakin su aka ai shine har aka ga baban Jabiru radiyallahu anhu wato Abdullah ibn Haram yace yace ya ga baban shi baban shi yana nan yadda yake bai canza ba yadda aka kashe yadda aka kashe shi a yakin Uhud haka aka gansa hamma wata sara da aka kai masa yayi haka aka ce da aka daga hannun sai ga wajen da jini kamar yanzu yanzu nan aka sare shi wannan ya halasta سوداك أنا أنا أنا نفس المقبرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله